kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj suna tambayan ka gane ga jaririn wata ya yake fitowa ɗan ƙanƙani sannan ya dinga girma ya dinga girma ya sake dawowa ɗan ƙanƙani sannan ya ɓata sannan a gan shi ce mawaƙi tu nasu wal hajj lokaci ne na mutane da kuma lokaci gane lokacin aikin hajji wa yas'aluna kama za yi yunfiquna suna tambayan ka me za su ciyar wani ma an fa'tum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل kace ciyarwa ku ciyar da ma'abota kusanci da iyaye da marayu da ɗan tafarki kun ga Allah ya faɗi inda ya kamata a kashe ku sannan wa yas'alunaka anil wa yas'alunaka anil shahril haram qitalin fi yas'alunaka anil shahril haram qitalin fi suna tambayan ka wata mai alfarma hukuncin yaki a cikin sa kul kitabun fihi kabiru ka ce yaki a sa babban laifi ya ya na ka anil khamri wal maisir suna tambayan ka hukuncin giya da jata kul fihi ma ithmun kabirun wa malaku lin nas ka ce akwai sako da yawa a cikin su amma mutane suna cin amfani wa ithmuhuma akbaru min nafihima amma sakon ya fi amfani su yawa ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك عن اليتامى قل إسلام له خير ويسألونك عن المهيب قل هو عزل فاعتزلوا النساء في المهيب ولا تقربونها ولا تقربوهن حتى يطهرن كن كما كان ما جامع أنا أيوة أن صلى الله عليه وسلم أتبع في أن يسوك يسوك الدعاية عبادة ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات ويسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ويسألونك عن الساعة أيان والساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا وقتها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك عن الجبال فقل يمسكها ربي نسفا سنة تنبيهك dangane أبن abin da سنة shafi wata أبن tambayar ka dangane ga abin da ya shafi duwatsu shi ne Allah ta'ala ya ce ka gaya musu duwatsun nan za a nike su nike ba har wai da dama sun yi magana akan abin da za a yi wa duwatsu ja Allah ya ce yau mata horus ta ba maura wa tasiru al-jibal sayra wato duwatsu zuwa ga suna tafiya kamar yadda jiragirai suke tafiya can yace wa qussatil jibal basta za ka ga an dandake duwatsu an sheke su shekewa wa humilatil ardu wal jibal fa dukkata dakkata wahida ita ainihin wato duwatsu su ma daga an nike su nikewa kwaya daya wata kunin jibalu kan izni za ka ga zuwa musu zama kamar kaɗan ɗan masu ainihin auduga bayan an kaɗe ta tashin na tashi yau mata jibin arzu wal jibar wa kanatin jibar kasiban fahira wa idan jibar rusifat wa suyiratin jibar wa kanan tsaraba wa idan jibar suyirat waɗannan ya zo a yi da dama wa ta kunin jibar kan ibnin mafi وربنا يسير الجبال وترى الارض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا ma'ana wannan ayoyi duka suna bayani akan cewa Allah ta'ala zai wato ainihin rushe duwatsu ya ragargaje su gaba ɗaya fa yazaru haqa'a Allah ta'ala zai bar duniya ta zama kaa wato fili ke tan sassafa wanda babu tudu ba kwai za ka duniya gaba ɗaya duk wani tudu an cike shi duk wani kwari duk wani tudu an kankare shi duk wani rami kuma an cike shi ma'ana duniya za ta zama ba tudu ba kwari haka za a yi mata an miƙe ke kafe kan sarari za ka gani to kan iya ganin ka babu wani abu da zai kare maka wani abu shine ibnu qutayba ya ce alqa'u min al-ardi al-mustawi alladhi ya'luhu al-ma wurin da ainihin ya daidaita haka ga ruwa yana kwanciya a kai wasafsafu almustawi aidan shi ma kullum da ya daidaita babu wani abu annahu la naftafi har ya zama babu wata shuka ko tsoro ya fito a kai shi ne Allah ya ce haka zai mai da ka to ina ka dan adam an mai da ruwa irin wannan la tara fiha iwajan Allah ya ce baka ganin karkata wato a cikin ta wala amtan koyi malamai suka ce al-muradu bil iwaj al-adu ba za ka ga ramuka a kan duniya ba wa bil amci arrawadi ba za ka ga koramu ba ko kuma al-ibadu al-inqifadu ba za ka ga wani guri ya yi ramu ramu ba wa al amtu al-inqifadu ko ba za ka ga wani wuri mai tudu ba malam ibnu kutayba yace ana cewa al-amtu an nabaku guri da yayi wato ainihin tudu da kwari sabi an iwa da almailu ba za ka ga wani karkata ba a duniya wal amtu al-afaru misl shira kamar wato alama ka taka guri da takafi to ba za ka ga alama wannan ko aka ya wajen as ba za ka ga wani guri da ya tsage ba al-amus al ba za ka ga ko wani guri wanda yake ainihin wato mai rami ba ko mai zabo ba ko mai an cika ramuka an hankali su wannan shi ne abin da za a yi wa duniya a wannan lokaci sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau maizin a wannan rana yattabi'una da'iya mutane gabaki ɗaya suna bin kira dan mai kira ya kira shi ne ya yi busa to dukkan mutanen duniya gabaki ɗaya za su bi shi akan wannan busa da yi wa khasha'atul aswat za a waje lahu babu karkacewa gaban wato wannan kira nasa kowa zai wannan kira nasa ba zai iya karkacewa ba na aka ce mutane duk ku yana ko kowa zai yi nan babu wanda zai kwana a gida don duk an rushe gidajen an da duniya da baki daya sai Allah ce wa khashatil aswatu wato muryoyi a wannan rana ga baki ɗayan su za su lafa za su kwantar da kai ai sakanat wa hafiyat za su ainihin wato kwanta za su ainihin wato kaskan za su yi kasa rahmani ga Allah subhanahu wa ta'ala fala tasma'u ba ka jin komai a wannan rana illa hamsa sai ainihin wato karar kakanni mutane suna kafu suna tafiya fiye da kiya wannan shi ne fassara malaka biyu ya ce alhamsu wa tsawon akada ana ta tafiya ɗin nan ba a magana karar da za ka ji na takalmar mutane shi ne kawai rage a ranar kiya ko an ce yanzu sai alamar tafiya kawai wannan shine fasara da malam hasan da malam sa'id bin jubair da malam ikramatu da malam mujahid malam farraq cikin kwararrun malaman nuga da malam zajjani suka ce shine ma'ana fala tasma'u illa hamsa ma'ana ba za ka ji komai ba ranar alkiyama sai alamar motsin ta tafiya kawai kafafo mutane suna ta kasa sannan malam sa'id bin jubair ya rawaito daga abdullahi bin abbas yace fala tasma'u illa hamsa ai illa taharika shafahi sai motsin baki kawai daga yadda mutumin za ga mutane suna magana amma ba ka jiyo muryarsu saboda tashin alkiyama bala'in ya kai bala'i malam mujahid kuma yace ba za ta sumau illa hamsa ba za ka jiyo komai ba illa alkalamul kafi sai magana wacce take a koye malam abu bai da yace as-sautul muryar da ba a jiyo ta sosai ita ake kira hamsa والتي تقابل كبرا الدار وسبلا يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع ceto ba ta amfani illa man azina lahu rahman sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi izini a gare shi cewa yayi ceto din da aka malamai suka ce ceto kenan yana da sharadi guda na farko rizahu an shafi Allah ya da wanda zai ceto wa kam min malakin fis samawati la tuni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zina Allah liman yasha'u wa yarda kun ga ridahu an shafi wanda zai ce fam sai Allah ya yarda da shi ridahu an mashkuki lahu sai kuma Allah ya yarda da wanda za a ce ta sannan ibnuhu ta'ala sai Allah ya bada izini man zalla zai yashfa'u indahu illa bi izini da haka za a yi ceto ranar alkiyama Allah ya samu cike cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa an yarda masa mutum dubu saba'in su shiga aljanna a cikin al'umma wata bayan ta wurin cikin musulun na imamu ahmad ya nemi ƙari Allah ya ce to ya ninka dubu saba'in din nan sau dubu saba'in miliyan hudu da miliyan tara miliyan hudu da miliyan tara waɗanda za su wuce aljanna kaga a ce duk ba su nan kashin waɗannan miliyan hudu da miliyan tara ta gaskiya mutum ya yi asara da yawa su za a fara ɗiba sunan su an ba da listin kawai kira na ya ce wani na shi da yawa aljanna na shi da yawa aljanna kai ma ɗaya eh, kai da kai ake tafi da

kun ga ce ba ko da ce zuwa da kore ba ceton duk da cika sharadin nan guda uku Allah zai bayar da shi amma duk ceton da Allah bai yadda da wanda zai yi ceton ba bai yadda da wanda za a ceta ba kuma bai ba da izini ba wanda waɗannan ayoyi guda uku suka nuna waccan ta nuna zai da izinin Allah na farko dai ceton guda Allah ne yake kullum lahi shafa'atu jami'a da dinna Allah ne to yadda yake so za a yi sai yadda za a kirka waɗannan ayoyi guda uku هذه من سورة البقرة من ظل الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا إذنه تعالى بل إذن الله يتجدد وكما يقول في سورة النجم التي وكم من بلد في السماوات لا تكوني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى غير ذاك أمر مرفوع له sai ya yarda da wanda za a ce tafi ya ce a ce to sannan sai ya yarda da wanda zai ce nan shine wannan aya ta cikin suratul taha ce bayani cewa yawma idzin la tanfa'u shafa'a illa man azina lahu ar-rahman sai wanda Allah ya yi masa izini sannan wa da ku qawla aka yarda masa da fada aka yarda ya tashi ya fada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan taho faɗi gaban Allah subhanahu wata'ala ina kira ni ina yabo ina jinjina wa Allah subhanahu wata'ala zai ce irfa a raba Wa shafa tu shafa wasal tu ufa daga kanka roki a baka wuce ko a baka ce din sallallahu alaihi wasallam ayoyin kuma duk da suka yi magana akan ba to ba to suna magana ne akan ceton da bai cika sharadin da hukuma kamar can suke cewa ba ma أذن واتقوا يوما لا تجزي نفس na نفس شيئا ranar da wata rai ba za ta tsina na farai wata abubuwa ba ya yi wanda zina mun ko an fusa ya yi wanda zina mun an fi min mara da kana da kabul an ya ce yawmun la bai fihi wala kullatun wala shafa'a ba na la shafa'a sai da waɗannan sharuɗan guda uku da Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato ya faɗa ورضي له قولا أي ورضي للمشكوك فيه قولا وهو الذي كان في الدنيا من أهل لا إله إلا الله أكا يبدأ مسد فتفسع الدنيا شين يجي لا إله إلا الله ثم يموت أكا لا إله إلا الله إرزو لذا أبدا شيء تمسك وإرزو لا أباوا شيء تودم يعلم ما بين أيديهم Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ke gaba gare su shine na wato lahira da zai taho da kuma tashin alkiyama da kwanciyar kabari da sirati da rizaki? wa ma da abin da ke bayan su na duniya da abin da suka bari a can wala yuhiduna bihi ilma ba sa kewayewa bihi da wannan ilimin alimu kowa dan ilimin sa kaɗan ne Allah shi ne a hasa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada na wa adatul wujuh Allah ta'ala ce fuskoki sun kaskanta ai khaba'at ana cewa ana ya anu idza khaba'a wa min wakila ukhizat biladu an watan an kwace gari da karfin tsiya idza ukhizat ghalabatan wa ukhizat bil khudu' min ahliha malaman tafsiri suka ce wato ranar alkiyama za a kwantar da mutane duk fuskoki za su jada a gaban Allah ba wanda zai tayi sai wanda Allah ya bashi izini Allah ya ce wa anatul ayyin kai, fuskoki sun kaskanta a wannan rana ga rayayyar sarki wanda yake wadatacce wanda ya tsaya da kansa kuma ya tsaya da lura da al'umma wannan ne ismul lahi ma'azam kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi sahihi yace ismul lahi al'azam yana guri uku a cikin alqur'ani a cikin suratul baqara Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum sannan sai a cikin suratu Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al-hayyul sai a cikin ba Taha wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum to shine ya hayyu ya qayyum duk mutumin da ya ci kiran wannan suna zai ga sauki da yawa a cikin rayuwarsa dinga ya hayyu ya qayyum bi rahmatika arsalin za Allah ka shiga damuwa ka shiga tashin hankali ko ka shiga musiba ko al'amura suka rikice suka daina tafiya suka tsaya can ka tashi ka ta ya hanyar ka yi da takardare da rahmatuka asali musamman yayi ukun dare lokacin da Allah ta'ala yake cewa ina masu roƙo in amsa musu ina masu tambaya in ba su ina masu neman gafara musu gafara da tashi ka ta ya hanyar ka yi da rahmatuka asali اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اسالك الجنه واعوذ بك من النار manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da shan Albani ya ka a cikin sifatu salatin nabi cewa ya ji wani sahabi yana karanta wannan yace na rantse da Allah ya kira Allah da sunan da an kira shi da shi yake amsawa in arko roƙe shi da shi yana biyan bukata ce na tse da Allah wannan shi ne ismul lahi al'azam Don haka wannan ne abin da za a yi dan neman biyan bukata ga lokaci ka samu wanda ake biyan bukata kuma ga guri lokacin da ake biyan bukata kuma ga shi ka kama babban suna nana ka kama munafaba ga babban suna ga ko muhimmin lokaci don ka saki zuciyarka Allah zai biya ma bukata Allah biya ma bukata to ya ce, Allah subhanahu wataala ya jira ga fuskoki duk sun kaskanta ga Allah subhanahu wataala rayuwar sarki alkayyum wa kad khaba man hamala zulman hakika wanda ya dauko zalunci ya tabi duk wanda aka yi masa kayan zalunci a kansa ya cuci wancan ya zalunci wancan ya wato ainihin hantar wancan ya ci mutuncin wancan ya karya wancan ya fasa kan wancan ya tafi ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari wanda aka rawaito daga abu huraira yake cewa sahabbai akadaruna man al-muflisu qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata qala inna al-muflisa fi ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salati wa siyamin wa zakatin ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته من قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرحت النار يجب أن تنشيم المسيح sahatun suka ce wanda ba shi da gida ba shi da mata ba shi da shira'a ina ba wanda ya ci ba da talaka mafiyaci ya daki wancan ya faru wancan ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya ci dukiyar wancan ya taɓa ran wancan sai a yi masa layi ranar alfiya Allah ya doke sai a ɗauki sallarsa a bashi Allah ya zalunce na ɗauki azuminsa a bashi idan ibadarsa ta ƙare gaba ɗaya masu bin sa bashi su ƙare ba sai Allah ce ku dinga kawo laifin ku ana ɗora masa sai a tattara masa laifuka mutane a ɗora masa sai a nan naɗe shi a cilla shi cikin wutar jahannama a nufin jahannama da shi a ciki kuma zalunci ba shi da daɗi ko da rashi shi yasa Allah ya sa wa kansa doka ce ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ku na? hakika na haramta wa kaina zalunci ba na yi ولا يظلم ربك أحدا ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون نكيرا ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وما ربك بظلام للعبيد وجعلته بينكم محرما ناسا ظالمتي يظل حرام أتكام فلا تظالم كون ذلك ألا يا هنا من يظالم قنانا يا هنا قنانا ظالم من يا هنا مجي يظالم ما تظالم ya hana mace su zalunci mijinta ya hana iyaye su zalunci ƴaƴansu ya hana ƴaƴa su zalunci iyayensu ya hana shugabanni su zalunci talakawa ya hana talaka su zalunci shugabanni ya hana masu kuɗi su zalunci wato ainihin waɗanda suke ba su da kuɗi haka wanda suke da ba su da kuɗi kan su zalunci masu kuɗi ya hana musulmi zalunci musulmi ya hana ainihin kafiri izalunci kafuri ya hana musulmi izalunci kafuri ya hana kafiri izalunci musulmi zalunci ko ta wace za a yi shi Allah bai da shi ba babu inda zalunci yake da rajista a cikin addinin musulunci da shi yasa Allah ya ce wanda ya dauko zalunci ya zo da shi ranar alkiyama to ne ya tabe Allah ya tare na wa man yana mai imani da Allah yana mai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya imani musulunci shine hanyar tsira fala ya khafu zulman baya tsoron zalunci a ranar alkiyama wala hadman ko baya tsoron a tauye masa haƙƙinsa malamai suka ce me ake nufi da tauye masa haƙƙinsa yace ai la ya khafu an yuzlama fa yuzada sayyi'atihi ba zai ji tsoron a zalunce shi ba a ƙara masa mummunan laifi wala an yuhdama min hasanatihi ko da tsoron za a tauye masa kyakkyawan aikinsa ma'ana mummuna ba za a ƙara shi ba kyakkyawa kuma ba za a rage shi ba to abinda za a yi mutum ke na ranar alkiyama ko la ya samu an yi zalamu fa yuzadu min zambi gairihi baya tsoron za a zalunce shi balle a ƙara masa daga zunubin wani wala an yi ku zama min hasanatihi ko kuma a tauye masa daga kyakkyawan aikinsa kimanin a tarin la ya safu an yi ukhazan lam ya amal mutum baya tsoro a kama shi da abin da ne ba kawo ayyukan la ya safu an yujza bi amalihi baya tsoron a saka masa da aikinsa dan ya san aikin da kyau ne wala an yunqasa min ne, ko zai ji tsoron za a tauye masa wato ainihin haƙƙinsa malamin ibnu zai cikin manyan ƙwararrun malaman duga yake al-hafmu an-naqas ma'anarsa kenan a lura ma'ana baya jin ta tawaya wala ya khafu zulman baya tsoron zalunci wala hadman ko baya tsoron tauyewa da kullun arabu hazamtu laka min haqqi ma'ana na tauye maka da haƙƙi na ai hafattu na dan rage maka haƙƙi na na rage maka yawan Allah ya ce mutum ba zai tsoron wannan wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyya Allah ya ce haka nan kamar da muke maka bayanin yadda wato wannan sura ta kunshi kisa a nan Musa da sauran annabawa anzalnahu muka saukar da wannan alqur'ani qur'anan arabiyya qur'ani ne kuma balarabi larabci ne tsabarsa a cikinsa ya sa wajen ta'arifin ake cewa huwa kalamullah al-munazzal ala khatim anbiya'ihi wa rusulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bi lafzihi wa ma'anahu al-muta'abbad bi tilawati wa mashhur fil masahib min awwal surati al-fatiha ila akhir surati an-nas al-muta'addi bi aqsar surati min shi ne Allah ya ce balarabe ne tsantsa wata rukuna bi aqsar surati min shine Allah ya ce balarabe mai tsantsa wa sarrafna fihi min alwadi Allah ya ce mun ta maimaita bayanin wato narkon azaba a cikin wannan alqur'ani la'allahum yattaquna ko sa ji tsoron Allah su daina aikata da laifuka aw yuhdithu lahum dhikra ko kuma qur'anin nan ko wannan kisa da aka karanta yuhdithu ya haifar da zikira tunawa mu a gare su ma'ana an ka ji labari ga wani yayi kirki ya samu kyakkyawan sakamako abubuwan zai sa ka tuna kai aikin ke in ka jika wani ya yi abin ya an sa shi a wuta kaga zai tuna maka da ci aikin da zai kai ka wuta shi ne kuma karar karanta alƙur'ani da ka Allah ya ce Allahu al-malik al-haq Allah ta'ala ya al-malik shi ne duk kowa da komai al-haq kuma Allah shi ne gaskiya duk kuma abin da ya fito daga wajen Allah ba gaskiya ne Wanda jannatu wanda wan والقرآن حق والنبي حق وجبريل حق حفظ الله يجرى كم قدسيا ذلك بأن الله هو الحق الله شيء قدسيا فنيتي وكذب به قومك وهو الحق متعلم لسوء كلمة القرآن القرآن قدسيا وشهدوا أن الرسول حق suka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne qul jaa al-haqq wa taraka al-batil inna al-batila kana zahuqa al-haqq min rabbika fala takun min al-mumtarin al-haqq min rabbika fala takunanna min al-mumtarin kun ga shine tsaba gaskiya ne ko gaskiya ta zo daga mai gaskiya ta hannun mai gaskiya don a tabbatar da gaskiya wala ta'jal bil qur'an Allah ce kakka gaggauta da al-qur'ani min qabla an yuqda ilayka wahyuhu tun kafin a kare wahayinsa zuwa gare ka ma'ana an ce lokacin da mala'ika jibril yake karanta annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani in ya zo da wahayi in ya karanta sai annabi yana musu a baya a baya wajen kai ya manta Allah ya ce ka tsaya fa idza qara'nahu fattabi alqur'ana fa inna alaina bayan ka tsaya sai ya gama karatu kaf sai ka ji na rubuta ma sura a zuciyarka da ka ni gure ya zo komai tsawon sura sai ya gama kaf shike da sai an da ka fara kawai ba sai an tuma mai zaka mai da muke a rubuta a rubuta a Qur'ani a kai ka ji nan a da an gama karatun sai ni kama an rubuta a to wannan aka ce shine dalilin faɗa wannan wa qul kuma ka dinga cewa rabbi zidni ilman Allah ka ƙara mun sani malamai suka ce kun ga wannan aya tana magana akan falalan yin karatu domin kana bukatar karin kuɗi karin lafiya karin kaza karin kaza amma sai Allah ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba karin komai ba sai ce wa qur rabbi zidni ilma Allah ka kara mun sani kun ga nuna darajar ilimi inna ma yasha Allah min ibadihi al ulama yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat masu ilimi ake kara wa daraja shahidallahu annahu la ilaha illa huwa al malaikatu sai ce wa ulul ilmi ma'ana masu ilimi ne kadai suka shaidar da wahadaniyar Allah subhanahu wa ta'ala da kadai ta kansa kun ga amfanin ilimi kenan wannan aya ta nuna mana mahimmancin ilimi da amfanin ilimi a cikin al'umma ayoyi da dama sun zo a nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa fadlu al-alim ala al ka fadli ala adnaku bambancin mai sani da wanda ba shi da sani kamar fifiko na ne da fifikon kaskantaccen cikin kuma wannan ya nuna mana mahimmancin ilimi na addinin musulunci da kuma ilimi na zamani wajibi al'umma musulmi sai karatu addini a samu rikakkun malamai a samu katafara malamai saboda addini na ba zai wasu irin, kuma a samu ilimin zamani saboda karfin duniya yanzu gaba ɗaya na cikin abu abu na ɗaya karfin addini duk wanda addinin ta yake da karfi a duniya to shi ma yana da karfi domin kana samun ɗaukaka da ɗaukaka ka in addinin ka ya ɗaukaka kai ma sai ka ɗaukaka in ya kaskanta kai ma sai ka kaskanta ƙarfi na biyu yana cikin ƙarfin tattalin arziki kun ga duniya yanzu gaba ɗaya da tattalin arziki ko ƙasashen g9 kun ga aiki ba musulmi a ciki ko amurka ce da ingila da china da japan da canada da jamus da italiya da wace ce eh? da faransa duk ba musulma ko ɗaya a cikin ƙasashen da suka fi kowa tattalin arziki a duniya kun ga ashe kenan akwai kalubale ga musulmi mu tashi mu gyara tattalin arzikin mu shine karfi na biyu karfi na uku karfin soja da muggan makamai kasashen da suka mallaki nukiliya a duniya sun goma sha uku amma da yake kaɗai musulma pakistan duka ko kasashen ba wata take da makamun nukiliya duk duniya shi ma na pakistan din wani malamin addini ne malamin zamani shan kadir khan shi ya kirkiro mutu shi yana tafsiri kuma yana nukiliya ba ka tafsiri kuma ya kira ba nukiliya da ba don haka ba shi ma da yanzu kasashen musulmi ba su take da shi to wannan shine karfi na uku da ake takama da shi a duniya ba zai yi mallaki wannan ba ku da zafafan ilimin zamani sannan abu na hudu karfin information technology hanyoyin sadarwa kun ga hanyoyin sadarwa din da ake amfani da su a duniya da su ake sana'anta kwakwa da mutane kuma hanyoyi ne da ake tallan abubuwa da su a duniya kasashe suna tallan al'adunsu domin ta hanyar wato kafafen watsa labarai ake transfer din al'ada daga wata al'umma zuwa wata al'umma sai kawai a sana'anta ko a juya a wanke muku kwakwa ne a wani suke washing brain su wanke muku kwakwa ne su cusa muku wasu yin to kuka ashe kenan in ba mu da ƙarfi a information technology to ba mu ba mu kowa kowa bane a duniya to waɗannan ilimin guda hudu idan musulmi suka yi sakaci su karfi a ciki ba to muna kallo za mu zama almajirai za mu zama kaskantattu sai dai a dinga mana muna biya da duka shi an mana agogon kusa wanda ya agogon na arne ya ci ba an mana sifika an yi mana rediyo an mana mota ko da yaushe ana cin riba da kuma da kudin da ake cin riba da kudin ake taimaka waɗanda suke yakin buruza al-duwalil mustahalika an ce daula ko ce a duniya akwai an fes abin nan yan eh, eh, eh, da ake kira su al-duwalil naniya suna kira su al-duwalil naniya su ne na tsakiya yan saduwal akwai al-duwalil mustahalika mu muna cikin al-duwalil mustahalika yan yan saduwal ne ba yan takwa ba muna uku a duniya duniya ta uku ke ciki kun ga duniya an ce an da ita kamar ɗaki guda ce ta zama global village al'aura matul iktisadiyya an haɗe duniya ta zama ɗaki guda amma muna kan muryar ɗaki ko an nuna ba ma ba abun mamaki aka yi taro a abuja akan shigowa da me ake kira da ɗan wannan five alive din nan sai aka mata a ce akalla a daina shigo da fa a layi kuma mu dinga yi haka sun canza ka cikin nan ka ci barau ko ka ci kire da kasashen wajen ake kawo din kan da ka ci kire za ka tsaka mun kunya samu ya yawa ya kamata mu dinga intaji muna ci gaba muna daɗa wayewa muna ƙara ilimi makarantu mu suna karuwa ilimin mu yana karuwa wayewar mu tana karuwa ƙarfin mu yana karuwa da haka ne duniya za ta samu to haka ake kawo mana al'adun da ba na ake kawo kawo mana wato dabi'a da wata ba ake kawo laifuka cikin kasashen wannan ne abin da ake nufi da ce Allah ya kara maka ilimi na kai ta neman ilimi haka kana da yawa wannan za ka iya in za ka iya da addini kawai da kai in za ka iya da zamani kawai da kai amma wani zamani sai da manufa biyu da manufar ka taimaki kanka da kuma ka ki addini da akwai yan boko karatu akwai yan boko akida ba muna son yan boko karatu wanda suke karatun zamani don abu don kansu don ƙasarsu don addininsu don kansu ma'ana su zama masu ilimi da wata rana ana neman taimakon aikinsu a musulunci za su ba da wani sannan za su samu sana'ar da za su tsaya da kansu sannan dan al'ummar nan tasu da take rayuwa cikin ƙasƙanci don su ɗaukaka darajar ta na uku dan addininsu wanda ba shi da wannan manufa a cikin karatunsa sai zama kuma dan boko akida su ne wanda karatun su dauke shi da wannan manufar suna yin sa ne dan duniya dan su je su kara zero a kan zero su sace a cikin al'umma kaga wannan ba shi da amfani ke da amfani mai shi bayar da shi al'umma dan haka Allah subhanahu wataala yake ka cewa qur'ani ne ilmin Allah ka kara mana karatu Allah ya kara mana sani na'am فسجد umarni mun yi wasiya zuwa ga annabi adam min qablu kafin wato waɗannan mutane da ake wa siya sai ainihin annabi adam ya mance da wannan alƙawari an ce mantuwan iri biyu ne akwai al irabu wa tark akwai az-zuhur wa to az-zuhur wa wa sun fassara wannan ma'ana mantuwa ce ta ya manta da wannan umarni ko kuma a taraka ya ba wannan umarni ne walam najid lahu azma Allah ya ce mu samu harama da karfin zuciya daga gare shi ba ai lam jini da ibba ba mu samu kiyayewa daga gare shi ba ko lam da lahu sabar ba mu samu hakuri daga gare shi ba aw lam da lahu hazma ba mu samu halama daga gare shi ba aw azman min al-aud ila al wato arinan hannuwa daga koma cikin laifi wa iz qulna lil malaika tusjudu li adam Allah ya ce ka ambata musu yayin da muka faɗa ga mala'iku ku yi sujjada ga annabi Adam fasajadu dukkan mala'iku sai suka faɗi suke yi sujada illa iblis sai iblis amma yace ci wata ayar Allah yace wa kunna dil mala'ika tasjudu li adam fasajadu illa iblis aba kabara wa kana min al kafirin yasa aka ce tushen laifi duka guda hudu kwadai kwaɗayi asada da girman kai kwadai kayya hassada girman kai duk waɗannan su ko guda uku iblis ya yi shi kadai ya yi ƙarya da ya ce duk kuma ala jaratul khuldi wa mulkin la yabla ba na nuna muku bishiyar wanzuwa ba da mulkin da baya bushewa wannan ne ƙarya ce sannan ya yi girman kai a wata kaba ya yi girman kai ya ƙi umarnin Allah sannan kuma wato ya ce ana sayo min me wannan masala ce ko ni na fishi wato dacewa sannan alhirs ya yi kwaɗayin ya samu matsayin da annabi adam ya samu so da haka duk mutumin da aka jarabce shi da laifuka nan to ya gama yawo a ce kai makayyaci ne kai mai girma cewa da ya ka ga mumini duk su kofunan su haɗa masa da fada sai da ce yana ƙarya amma ba da girman kai ko yana da girman kai ba shi da ƙarya ko yana da kwaɗayi amma bai da girman kai ko yana da hasada amma ba shi da kaza amma a ce duk kullum kai makaryaci ne kai mai girman kai kai mai hasada ne kai mai kwaɗayi ne sai ka gama haɗa sufofin shaidan faƙon da muka ce ya adam ya kai annaba adam inna haza aduwwun laka hakika wannan ka ne wani saujika kuma makiyin matarka ne fala yukhrijanna kuma minan Jannati? kada ya fitar da ku daga cikin aljanna fatashqa sai ka sha wahala kun ga miji ne ke shan wahala kenan bisa aka ce fatashqa ya ba ba ce sai ku sha wahala ku bi ba saboda ita mata tana gida kai za ka fita ka nemo ka ci da ita ka sha da ita ka yi mata tufafi ka kawo mata kayan kwalliya ka kawo mata kayan tsafta ka koya mata ilimi in ba ta da lafiya a je asibiti ka kare ta wani zai taba ma ita ma wajen kare ta ka mutu kayi shahada. Allahu akbar nuna ahalihi ba yan haya kuke kai za ka biya in ba ruwa kai za ka siyo kai za ka siyo sabulun wanka oman wanki man shafawa turaren sun iya shara duk gabaki ɗaya na wani gida ka kaso saba'in casa'in da tara da dubu tara da ƙasar da gida yi da abin da ka gama ta ta yi sai dai ita ta yi saboda Allah amma duk nauyin da Allah ya ɗora inda yara nauyin makarantar su yana kanka haka za ka yi ta yi kuma Allah ya ba ka lada ko sallallahu alaihi ya ce duk abincin da matarka ta ci sai an sa mala'ika ya rubuta adadin robar da sai a rubuta maka lada hatta ma ta da fi kibra cika har abin da kake sakawa a bakin matarka sai ka samu lada kaga Allah ya baka mace da yawanci tabbata a gare ka Allah ta a fiha ba za ka ji yunwa ba a cikin aljanna wala ta'ara ko ba za ka yi taranci ba wa annaka la tadhma fiha kuma ba ka shirwa a cikin aljanna wala tadha kuma ba ka shiga rana malamai suka ce me yasa aka hada kishirwa da rana aka hada yunwa da taranci suka ce domin idan yunwa ta haɗu da tsiranci. to mutum ya samu tsiraicin ne kenan tsiraicin ciki ba komai a cikin ka da tsiraicin waje ba riga a cikin ka suka ci shine a shaddu kenan da ka tsirara kuma ba komai a cikin ka kaga cikin ka tsirara waje tsirara suka ce ita kuma kishirwa an ta haɗu da zafin rana ta fi tsanani a ce ana tsananin rana kuma ana jin kishirwa kun ga a shaddu kenan ya fi tsanani فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال shin ba na shiryar da kai ba zuwa ga bishiyar dawama in ka ci ta ka dawama kenan ba za ka fita ba wa mulkin la bula da kuma mulkin da baya karewa baya kushewa ba kuma a wato baya tsufa kullum kana matsayin sarauta nuna maka waɗannan wa qasama huwa inni lakum la min an hayyaran ayyaran musu da Allah cewa nasiha yake musu fa akala minha sai suka ci daga wannan bishiya da Allah ya hana su fa kuma sauƙatu kuma sai ainihin wato dubura su da gaban su ta bayyana a gare su ana kiran dubura mutum da bayan sa sau saboda in yayi tsara a gaban jama'a yakan ji zafi sai ake kiran su sau'a sau'a wato ma'ana dan da tsiraicin mutum guda biyu wa sai suka zamo cikin gaggawa ya ni alaihi ma min warqil janna suna ɗanbarawa a cikinsu dan eh, suna tsagar eh, ko suna tsinkar min warqil janna daga wato ganye na aljanna suna ɗanbarawa suna lantsakawa a cikinsu ma'ana suna rufe tsaraicin su da ganye tunda da suna cikin kaya na aljanna suna cin bishiya duk sai suka yi zanjar nan da nan sai aka ta kama ganye kuma ana tattoshe wato gaba da baya da shi akwai wata kalanda da ake amma wannan ba karya ne ba ana kalandar wani saurayi a tsaye da wata budurwa wai a daba adam wannan kuskure wanda ya zana wannan ya yi kuskure ai ba a zana annabi duk wannan zane-zane da ake yi ka a ce annabawa ne gaskiya ba annabawa ne kuma baya daga cikin ladabi kamar da alhazin ya faɗa a zana wani mutum a ce annabawa ne da ce sai ga sun zama wato suna ciran wannan ganye suna tattoshe wato sauƙatin ma shi ne warakin jannati daga ganyen aljanna wa asa adam rabbu annabi adam ya saba wa Allah wata wataala mahalicinsa fagawa sai ainihin wato ya karkace bisa malamai suka ce kun ga abubuwa da biyu suka faru suna faruwa Allah iya fi ce masa gawin ba ya ce masa asin ba a banci tsakanin asa da asin da gawa da gawin gawa wanda ya wani abu sau daya yanzu mutum alkali kullum yana adalci kullum yana adalci sai wata a wani a wani kara kwaya ɗaya sai zalunci da za mu kira shi azzalimi ko ya taɓa yin zalunci tun da adali ne ko dan mutum ya yi adalci sau ɗaya ba za a kira shi adali ba dan ya yi zalunci sau ɗaya ba za a kira shi azzalimi ba sai dai a ce ya aikata kaza ne irin kaza waɗannan abubuwa guda biyu wasu ka ce to kafin isma ne ko bayan isma ne wasu ka ce a jarrabawa ce ta Allah kawai Allah ya jarrabci annabi Adam da wannan domin ya zama sababin fitowarsa daga cikin aljanna wannan shi ne mafi kyawun fasara da aka yi ba waɗannan kalmomi na asa da fagawa to sai Allah ya mazai ya adabi don kanka zargi annabi Adam sai Allah ya mazai ya tafi ya ce mai thumma wa rabbu sannan sai Allah ta'ala ya zaɓe shi fataba alaihi qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi wa fatalaqa adamu min rabbih kalimatun fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim Allah ne ma ya kimsa masa kalmar da zai faɗa din kuma a karɓi Allah ya ce sai na karɓi tubar annabi kuma ya shirya zuwa ga kwanci madaidaici dama wancan abu ne ya faru sau daya wanda bai shafi ismarsa ba kamar da al'adu ya bayani dogo a cikin asfa dangane ga ismar annabawa qala habiba qala habiba ha jami'a ba'dukum li ba'din abu fa in daga wannan daraja ko daga wannan aljanna jami'a ga baki daya ba'adu kulli ba'din adu shashin ku zai zama maki ga shashi shi shedan an koro shi shi ma annabi adam an saukar da shi aka ce to kuje duniya shashin ku za su zama maki ga shashi shi shafi dan yace la ahsani kana zurriyatahu illa qalila wani guri yace la atiyannahu min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin لأبينن لهم في الأرض ولأخرجنهم أجمعين إلا عبادك منكم المخلصين فإما يأتينكم مني هدى إذا شريعة تزورك تكريم فمن اتبع هدايا wanda ya fi wannan shiryar tawa shi ne manzannin Allah da suke zuwa da littafi ba ya dillu ba zai mata ba wala ya shiga ko ba zai tafi ba wa man a arada an zikiri wanda ya kau da kai daga ambatuna sun ce masdar za ku nifa ya tamilu ma'ana yayi zikiri ai ma alqur'ana ko ma yuzkaru ko abin da Allah yake ambata shi ko abin da ake ambatansa da shi ma'ana abin da shi yake ambata shi ne dokoki ko ayi abari da ake ambatansa da shi kuma shi ne zikirin da muke da subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah masdar da za ku rifa yana ɗaukar ma'anar ismu fa'il ko ismu maf'ul ma yusuhu ko ma fa inna lahu duk wanda ya kauda kai daga ambaton Allah duka biyu fa inna lahu ma'ishatan barka wannan yana da rayuwa mai kunci Allah zai kunta tashi wa na'shuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan mu tashe shi ranar al-qiyama ga kunci a duniya kuma ga makanta a lahira ma'ana an masa azaba a duniya kenan hasirar duniya wa lahira duniya ya samu kunci lahira kuma ya tashi maka kada sai ce rabbi ya Allah mahalicci na lima hashartani a aba yaya ka tashe ni makaho wa kad kuntu basira alhalin na kasance mai gani yau kuma ya tashi makaho qala kadhalika atatka ayatuna fanasita Allah ya ce haka nan ayoyina suka zo maka ha sai ka manta ko ka manta aiki da su ko kai wasi da su ko ka fita sha'anin ko kuma baka ka haddace ka bari suka dare wasu fasara da wannan saboda hadisin bukhari da yace ya ga wani mutum an ɗauki dutse ana busawa a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan laifin me ake rusa kansa aka ce hadda qur'ani Allah ya bashi ya saka ci hadda zuri to wannan yana cikin ma'anar nisyan ko nisyan na rashin aiki ko nisyan na rashin imani da abin ma gaba daya yana iya shiga cikin waɗannan an-nisyan al-i'rab wa tarku al-zuhur wa al kazalika wa kazalika najzi qala kazalika atatka ayatuna fa nasitaha haka nan ayoyi na suka zo maka fa nasitaha sai ka mance da ita wa kazalika al kai ma a yau tusa za a manta da kai za a yi watsi kai za a fita sha'anin a cikin wuta wa kazalika najzi wa imani da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala ba al-ayatul kauniyya wal ayatul shar'iyya wa al-azabul akhirah Allah ya ce lalle azabul lahira ashaddu ita ce mafi tsanani wa abuka ita ce mafi dawama daga azabar duniya da haka mutum ya kiyaye Allah ya kiyaye gabansa da shi ya yahdi lahu Allah ya ce shin bai bayyana a gare su ba afalam ya tabayyan lil kuffar ya bayyana ga kafirai ba yamshuna fi masakinihim wasu ma suna tafiya a cikin da jinsu kamar ada da samudawa da kawulo wanda har yanzu alamun garuruwan su yana inda fi zalika Allah ce lalle a cikin wannan abu da ya faru da al'ummar da ta gabata da ayatin akwai ayoyi da kullum duha ga masu hankali duk mai hankali amfanin hankali da dama ya jawo maka amfani da kuɗi maka shari'a. don mutum zai fada cikin abu da zai cuce shi kuma ya kasa yin abin da zai amfani shi ai sa bai amfani ba al'aqlu aqlani matbuqun wa masmuq wa yanfa'u matbuqun idza lam yakun masmuq kama la tanfa'u dawu shamsi idza dawu al-ayn mamruq hankali irin biyu ne akwai hankalin da ake koyarsa daga qur'ani da sunna akwai kuma hankalin da Allah ya halicci mutum a kai wanda yake gane kazanta da tafiya dace bai dace ba da Allah ya saukar da mizani الميزان العقل ميزان الشر ميزان يتعامل به الناس فيما بينهم فيتي وانا اقري آية لو اصحابك نعم ولولا كلمة ولولا كلمة سبقت من ربك لكان وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى الله سبحانه وتعالى ولولا كلمة سبقت جنبا كلمة تتقبلها cewa Allah baya azaba sai ya aiko manzanni wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba sa rasula bin rabbika daga wajen Allah ta'ala mahalicinka la kana zaman. lalle da azaba ta zama tabbatacciya a kansu ba tare da abu su wa'azi ba wa ajalu musamman kuma ajali wanda yake ainihin wato abin ambato shi ne na tashin alkiyama su ko na saukar musu da azaba ko kuma fi takaddim da ta'khir fasbir alama ya yaqulun Allah ce ka yi hakuri a bisa da suke faɗa an ce sahi, an ce majnun an ce kazzab Allah ya ce yi hakuri sau goma sha tara Allah yana ba zan Allah hakuri a cikin alqur'ani so da aikin wa'azi kai da hakuri ce ma na ka illa ma qad qila lir rusul mai qabl babu wata kalma da za a gaya maka mai zafi mai muni face an gaya wa manzan da ya gabata gabanin saboda ka yi hakuri kai ma alama ya kuluna a wasu abin suke faɗa wasa ɗin da hamdu rabbika ka yi tasbihi da sunan Allah ta'ala mahalicinka ko ka tsaye da sallah shine ma'anar tasbihi yana zuwa ma'anar sallah ko ma'anar tasbihi in tsoro shamsu kafin fitowar rana wata sallah ake yi kafin fitowar rana sallah asuba kenan wa kabula gurubiha da kafin faɗuwar rana wata sallah ake yi kafin faduwar rana A zahar da la'asar wa min ana'il layli da kuma sa'o'in dare waɗanne saloli ake yi a sa'o'in dare su ne magaruwa da isha fasaddih dan ma kai tasbihi wa atrafun nahari da kuma jaffa rana la'allaka tarda tabbas za a yarda da kai domin la'alla inda wajen Allah take malamai suka ce tabbas take dauka ba kawai da ta ana nufin iyalanka wasdabir alaiha kuma ka jure alaiha kan sallah din la nas'aluka rizqan Allah ya ce ba ma roƙonka ko ba ma tambayar arziki ba mu ce ka ba mu wani abu ba na hannun arzuka mu ne muke azurta ka wal aqibatu karshen al'amari takawa yana da tsoron Allah ma'ana masu tsoron Allah su za su samu kyakkyawan makoma su za su kuma kyakkyawan ƙarshe? Na. wa qalu lahu dan me yasa bai zo mana da ayoyi ba daga wajen mahaliccinsa wato ayoyi suna nufin al'ayatul kauniya kamar sanda da aka ba annabi Musa kamar taguwa da aka ba annabi Salih kamar kuma shamu mutum ya warke da aka ba annabi Isa sauran da waɗannan mujizozi dan me yasa shi ba a bashi ya kawo su ba Allah ya ce awalan ta'atihim bayyinatu ma fi fil ula shin wato bayani ko al wato bayani ko bayyananniyar hujja ba ta zo musu ba ma fi su hofi kola abin da ke cikin littattafan mutanen farko ma'ana kisa da aka bayar awalam ya atihim fil qur'ani bayanin ma fil kutubi bayanin abin da ke cikin tafai bai zo musu ba min akhbaril umami allati ahlakanaha na labarin al'ummatan da na halaka su lamma sa'alul ayati lokacin da suka ce sai an ba su aya iri kaza kun ba kafa rubiha da aya ta zo suka kafarce fa ma hum an takuna halu fi su'alil ayati ka hali ulaika me zai ba su aminci cewa su ma in an ba su aya irin wannan ba za su kankare ba walau anna ahlakanahum Allah ya ce lalle da za a ce mu halakar da su bi azabin da yin azaba min qablihi kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kafin sauka alqur'ani da kalu da sun ce rabbana ranar alkiyama kenan za su ce rabbana laula arsalta ilaina rasula ya baka aiko mana da manzo ba fa nattabi'a ayatika balle mu ayoyinka min qabla an nazilla kafin mu kaskanta wa nakhaza mu kane me yasa baka aiko mana manzo ba kafin mu kaskanta da wannan azaba kuma mu tabi a cikin wutar jahannama Allah ya ce kun kullum mutarabbisu ka ce kullum kowanne mu da ku mutarabbisu ya zama mai saurare ba tarabbasu kuma ku saurara ku kuna saurare kuma muna saurare ba ka ake tafiya ba ana saurare kowa yana saurare me zai faru ba ta ta'alamuna Allah ce da sannu za ku san man ashabu sirat sawi su wanene ne ma'abota ta farki madaidaici ai addinin mustaqim su suke kan addini na gaskiya wa man ihtada wane ne kuma ishiru daga bata mu ko ku za ku san wannan to wannan shine abin da aka rike wannan wato sura mai girma suratul taha wanda take sura ta 20 tana da aya Kari da talatin da biyar kuma babban abin da suke koyarwa shine tauhidi da kuma nuna mutane aljanna don su yi aikinta da nuna musu wuta don su nisance ta kuma a nuna musu mahimmancin adalci don su tsaya a kai da munin zalunci don su guje shi da kuma tsayawa a kan tsarki madaidaici da kira zuwa ga Allah da kisa nan Musa da watani da ya gafi da su har ya ci nasara muna fata abin da ke ciki na wa'azi Allah ya sa mu masu abin da ke ciki na magana da rahama Allah ya samu a ciki abin da ke ciki na magana azaba Allah ya tare mu inda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada inda muka yi kuskure Allah ya yafi mana ya tara mana ilimi da fahimta subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum